This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya FM. sai kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. jama'a masu saurare assalamu alaikum yanzu ma grace alheri abdu ce tare da ibrahim ka almasi garba muke farin cikin jan ragamar shirin bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaicin shirin lafiya uwar jiki na jummai ali kamar yadda muka saba mu gayyaci waɗansu shahararrun mawaƙa su taya ku hira sai kuma ra'ayoyi da kuka aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum masu saurari da fatan kuna kan shan hantsi lafiya ga labaran. Shugaban Amurka Barack Obama ya tabbatar da mutuwar wani ba'amurken da mayaka suka kama mai suna Abdulrahman Kasik. Ya ce mayakan kungiyar daular Islama sun kashe mai aikin agajin ne ta wajen wani tsari na rashin imani. a wani jawabinsa ga 'yan jarida da ke tare da shi cikin jirgin saman one air force mr obama ya yi addu'a da kuma ta'aziyya ga iyaye da kuma 'yan uwan kasik ya zargi kungiyar ta isis da marmarin hallaka waɗanda ba su ji ba su gani ba ciki har da musulmi kuma ya ce sun himmantu ga yaɗa mutuwa da barna shugaba obama na kan hanyarsa ce ta komawa gida daga taron g20 da aka yi a ƙasar australia tabbacin mutuwar kasi ɗin ya biyo bayan nazarin wani faifan bidiyon da ƙungiyar ta daular islama ta fitar a jiya lahadi mai nuna hotunan da aka ce na wasu sojojin siriya ne da masu tsauran ra'ayin ke datsewa kawuna wanda daga ƙarshe kuma wani ɗan bindiga mai ikirarin ya hallaka ba amurken ya ke cewa ya hallaka shi faifan bidiyon dai bai nuna yadda aka datse kansa ba shugaban amurka barack obama ya ce kasashen duniya za su ci gaba da mai da rasha saniyar ware muddin dai ta ci gaba da saba ma dokar ƙasa da ƙasa da yarjejeniyar da aka cimma da zumar kawo ƙarshen rikicin ukraine da yake magana jiya lahadi a brisbane a wurin taron g20 Mr. Obama ya ce takunkuman da kasashen yammacin duniya suka kakaba ma rasha saboda goyon bayanta ga 'yan tawayen gabashin Ukraine sun fara aiki. Ya kuma ce idan ta kama 'yan yammacin duniya masu sukar rawar da rasha ke takawa a rikicin za su ƙara matsin lambar da suke yi don a sami haɗin kan shugaban rasha Vladimir Putin wajen kawo ƙarshen faɗin da ake yi daura da kan iyakar rashar. gargaɗin na mr obama da firaministan canada stephen harper da kuma firaministan australia tony abbott sun biyo bayan wasu sabbin dokokin da gwamnatin ukraine ta kafa da zumar daɗa mai da 'yan tawaye masu ra'ayin rasha da ke gabashin ukraine saniyar ware to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc jami'ai a burkina faso sun ba da sanarwar naɗa wani tsohon ministan harkokin wajen ƙasar mai suna michael kafando a matsayin shugaban ƙasar na wucin gadi wanda zai jagoranci ƙasar ga komawa mulkin farar hula wani kwamitin da ya ƙunshi 'yan siyasa da wakilan soji da shugabannin addinai da na al'ummomi ne ya ba da sanarwar naɗin kamfanin a yau ɗinnan litinin, kwana guda bayan da aka fara tattaunawa kan cike wannan matsayin kafando zai nada firaminista wanda ake ganin zai auku wani lokaci cikin wannan satin sojojin burkina faso sun kwace mulki a watan jiya bayan da daɗaɗɗen shugaba blaise compaore ya sauka ba shiri ba tsammani saboda zanga-zangar da ake yi kan shirinsa na canza kundin tsarin mulkin ƙasar don ya sami damar sake tsayawa takara shekara mai zuwa sojoji sun naɗa laftana kanar isaac yakuba zida shugaban wucin gadi ya kuma yi alkawarin gaggauta miƙa mulki ga wata hukumar da za ta mai da ƙasar ga mulkin farar hula dama ƙungiyar tarayyar afirka ta baiwa shugabannin mulkin sojin burkina faso wa'adi na kafa madahun mulki na wucin gadi tare da naɗa shugaban ƙasa na wucin gadi zuwa yau ɗinnan litini ko kuma su fuskanci takunkumi. wata 'yar ƙunar baƙin wake ta tarwatsa kanta a wata kasuwa a arewa maso gabashin najeriya ta hallaka mutane aƙalla goma sha biyu nan take dai babu wanda ya dau alhakin kai harin na jiya lahadi a azarai wani gari a jihar Bauchin Najeriya. To amma a baya ƙungiyar Boko Haram mai tsatsauran ra'ayi ta kai hare-hare makamantan wannan a fafatawar da take yi da gwamnatin ƙasar tun da safiyar jiya Lahadin sojojin najeriya sun ce sun fatattaki 'yan boko haram daga garin chibok na arewa maso gabashin najeriya garin da suka sace 'yan mata ɗalibai sama da ɗari biyu a farkon wannan shekarar jami'an sojin sun ce sun sake kwato garin ne a wani matakin sojin da suka ɗauka da yammacin ranar asabar kwana biyu kawai da kwace garin da boko haram ta yi mutanen garin sun ce sojojin sun samu taimako daga 'yan banga babu wani bayani game da adadin waɗanda an gamar ta ritsa da su ƙasar yammacin afirka da cutar ebola ta fi addaba wato liberia ta tsaida wa'adin ƙasa baki ɗaya na tabbatar da cewa ba a sami sabon kamuwa da cutar ba zuwa ranar kirsimati 25 ga watan disamba shugabar ƙasar ellen johnson salif ta faɗi a wani jawabin da aka yada a faɗin ƙasar a jiya lahadi cewa ƙoƙarin ƙasar na murmurewa zai kasance da wahala ta ce dole ne ɓangaren lafiya na ƙasar ya ɗau ƙarin matakan tunkarar bullar annobar cuta a gaba sannan ana kuma buƙatar ƙarin ci gaba sosai a ɓangaren gwamnati da kuma na tattalin arzikin ƙasar daga cikin adadin mace-mace biyar. da suka auku a yammacin afirka sanadiyar cutar ebola guda 2,800 daga liberia ne haka zalika a jiya lahadi jami'an kiwon lafiyar amurka sun ce matafiya daga mali za su fuskanci irin tantancewa da kuma sa idan da ake wa masu isowa daga kasar liberia da saliyo da gini wannan kuwa ya hada da auna zafin jikinsu wato su masu shigowa din da kuma yin masu tambayoyi game da lafiyarsu da kuma yiwuwar yin mu'amala da masu ɗauke da cutar ebola ko da yake mali ba ta fama da yaduwar cutar ebola cikin 'yan kwanakin nan an yi ta samun masu kamuwa da cutar a ƙasar labaran duniya kenan kuka saurara. da la, yanzu kuma ga Jumai Ali da maimacin lafiya uwar jiki. Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Jama'a masu sauraron wannan fili, Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Gani da likitan kunan Dr. Muhammad Ladan wanda zai yi kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To likita yau wasiƙanmu mu ta farko ta fito ne daga wajen Faruku Iliyasu kamfanin Bobi. A can kwanta jihar Niger. To amma ina jin yana zaune ne a namba 27 a Deola a Delayi Street a can Ilupeju, Lagos, Nigeria. Eh, Yawwa. Ya ce wai don Allah yana son ka gaya mishi abin da ke haddasa ciwon kunne. Wai sai ka ga kunnen mutum yana fitar da wani irin ruwa daga wani farin ruwa daga ciki. Abin da ke kawo ciwon kunne da ya hajiya abubuwa kamar na farko waɗansu cututtuka suna iya shiga kunnen mutum musamman wani lokaci kamar waɗansu kamar waɗansu waɗansu ma in kana shiga ruwa kamar masu iyo cikin ruwa ko kuma wani lokaci in kai wanka baka baka share wurin ko baka ruwan bai bushe da ya shiga cikin kunnen mutum ba da saura to in kwayan cuta ya shiga to in ya shiga ne ke sa kunnen za ga yana wani ruwa ruwa ruwa haka to wannan in ya faru ai akwai magunguna kamar magunguna da ake diga a cikin kunne wanda ke iya warkar da shi kuma akwai magunguna da za a iya ba mutum ya sha zai warkar da shi To irin wannan ciwon kunne da ruwan farin ruwa kan fito wa mutum yakan yi tsananin da yakan kurmantar da mutum? A wannan bai tsanani da yakan kurmantar mutum sai dai mutum abin ya yi ta ciwo mutum bai tafi wurin likita ba amma dai aka je wani likita yanzu akwai magungunan da ake iya bayarwa wanda za a iya ba mutum aka ba mutum magani yana warkar da shi. Wadansu ma an yi tsanani kwarai akan sa irin ka wani bututu ya rinka tsiyaye ruwan har ya warkar da mutum. To ka yi bayani akan cewa kamar mutum ko ya je yin iyo ruwa ya shiga kunnen shi ko kuma wanka. Eh. To baya ga wannan akwai abin da ke jawo ciwon kunne? akwai waɗansu waɗanda ke ciwon kunne kamar sankara na cikin kunne ciwon kunne kuma akwai waɗansu waɗansu magunguna da muke sha wanda za ka je in ka sha su kamar waɗansu kamar irin su kunne wani lokaci in ka sha shi da yawa waɗansu mutane yana sa ciwon kunne eh sai ka ji kamar ana kaɗa ƙararrawa a kunnen mutum to eh wanda su jura ke raringin in the iya to shi wannan za ga wani irin ƙara ne ke damun ka akwai kuma waɗansu waɗanda suke banda ciwon haka waɗansu masu irin jin irin sauti mai ƙara da yawa mm. in ƙaran yayi yawa to yakan bata shi kunne na cikin kunnen an raba shi na waje tsakiya da na ciki to akwai wasu gashi ga a cikin na ciki din to wannan in sauti ya ƙara da yakan ɓata su yadda mutum masu ya kurmatar da mutum. To likita kamar wanda ka ce eh, wannan ƙara kamar mutum yana shan magani kamar irin su kunne eh. in ba ta karbi jikin shi yana hada to mutum in ya daina shan maganin zai samu sauki? Yawanci mutum ya daina yana samun sauki in dai ka so sha magani ka so ma ji wannan ka bari. To sai ka je eh. kuma maza maza ka samu likita. Ka bayyana wa likita sai ya canza maka maganin. In dai domin sauti ne da shi yasa ba a son mutum ya rika jin sauti da ƙara da yawa. Kana jin sauti da ƙara da yawa to ka rage rage shi yasa yanzu irin yara masu irin sa wani irin roba na kunne din wanda ke kaɗa musu eh, sauti to eh. ya kamata su rinka hankali dun kamar nan kasashen tura irin yaran waɗansu jin su yakan ragu so yakan ɓata kunnen su da sun so mu girma to Allah ya sauke eh, amin amin to sankaran kunne kuma fa me ke haddasa shi shi wannan kin san sankara ko ina yana iya faruwa kawai waɗansu mutane kawai domin wanda dalili kawai sai ga suna sankaran ko na kasusuwan da ke ciki da yadda ba su aiki sosai ko kuma abubuwan da ke cikin kunne sai kawai mutum ya samu sankara to wannan mutum ya samu sankara wurin kunne din to shi ma wannan yana yana hana ji kuma ko wani lokaci jijiyoyin da ke haɗawa mutum ya rinka ji wani abu na samun su domin sankara din to wannan yana iya sa ce ya kasa ji amma yawanci kawai wannan kawai faruwa ke haka to ana iya warkarwa to wannan aka kama da wuri kin san sankara da yake in aka kama da eh. wuri ana warkar da shi ba kama da wuri ba ko sai kuma ikon Allah to Allah ya sauke amin amin to sai kuma kofinusa Ibrahim dan Sadau nigerian jakara division goron dutse police station a can kano nigeria to likita ina jin a shirinmu na baya ma kayi bayani akan ciwon asma to shi ya rubuto ne yana so idan allah ya bayani akan me ke kawo ciwon asma ne domin ya ce wai a gaskiya wai wannan ciwo ya tayar sosai a arewacin najeriya har ma yana kashe mutane To da farko likita me ke kawo ciwon asma? To abin da ke kawo ciwon asma kin san yadda muke muka shaƙi iska iskar na bi ta wani bututu ne. To bututu na wanda ke huhu mutum in mutum ya dubi huhu aka kan butu bututu bututu haka. To min da wanda dalili sai bututu ne ya tsuge ya tsuge iska bai shiga sosai. To in iska bai shiga sosai to wannan shi ke sa mutum yana shan wahala wurin numfashi. Ta ya rika numfashi sama sama? Mutum na numfashi sama eh, sama kuma dan kana numfashi sai ka ji kamar wani yana wani kuka ake ji sai ka ji iska yadda yake shiga huhun mutum to wannan akwai ɗan sai kan faru akwai abubuwa da yawa da ke kawo wannan na farko akwai dan su domin irin ciwon da ke faruwa a cikin huhun su suna samun wannan sai ga suna sai ga shi wannan za ka ji iskan na wuyan shiga kuma akwai dan yara waɗanda domin canza yanayi za ka ga lokaci ya canza wanda ake kira tura na kiran shi allergy ko allergen to wannan ko kuma wani abu inda bai yadda da su ba shi ma wannan yana kawowa to shi wannan canje ne din yakan sa wannan yara su rinka samun wahala wurin numfashi kuma musamman kuma a kasashen kamar na arewa domin irin kura da hayakin babura da sauran duk waɗannan suna sa mutum ya rinka eh, to kin san yanzu ma a kasashen yanzu domin irin yawan kura da hayaki da yawa da ke kasashen mu yanzu kin san yanzu sha'anin asma da abubuwan ciwon numfashi yanzu yana karuwa sosai a kasashen mu wato kamar misalin kaga da yake yawanci zaka ga ba ba wutar lantarki sai ka je anguwa kaga wannan ya tada karamar janareta shi wannan sai kaga haƙidi ya nike wannan ashe lahani yake jawo mata. Oh, lahani yake kuma kin san kuma gidajen haya akwai wani irin kananan janareta wanda suke kira waya pasma ne ba wanda suke kira kiransa to shi ma wannan in hayakin duk in kowa ya tada nashi hayakin nan kuma yanda kin san kaman irin masu babura da suke yawo a gari za a ga mutum ya sa kaman mai ne a cikin babura sai ga hayaki na ta hayaki duk wannan ba shi da amfani kin sa kasashen nan domin wannan kowane lokaci ana ana duba motoci in motar ka hayaki yawa ba su yadda ma ka ka duka a cikin eh, gari balle ma har ka dasa wannan eh balle saboda haka dole gwamnatocin mu su zama wani abu akan wannan in ba haka ba yadda malami ya ce shi wannan ciwon azma da irin ciwokan da suke haduwa da mutane na numfashi za su yi da karuwa saboda wannan Eh, a saboda waɗannan eh da eh. akwai waɗannan ba akwai waɗannan masu kan masu shan taba da yawa akwai wani ciwo da ake kiran COPD chronic obstructive pulmonary disease to shi wannan su kuma irin masu shan taba da yawa din nan to in sun soma da sun soma manyanta ko bayan shekaru haka za ga wani lokaci suna samun wahala wurin numfashi shi wannan wani lokaci dole sai ta shan magani wani lokaci ma sai an je an cire wani huhun wani lokaci kafin samu sauki to duk waɗannan na kawo ciwon wannan to akwai magani to shi na wannan COPD da na yi magana yawanci sai dai a baka magani wanda zai rage tsananinsa. To kamar asma fa? Asma na yara waɗansu yaran in suka so mu girma suka in sun girma yakan sukan warka yakan warke eh ibdo cikin wa Allah akwai wasu kuma yara in domin canza yanayi ne to da komai ya gyaru ana ba su magunguna bayan yanayin ya canza to komai sai sai su samu sauki to a saboda haka duk kuma lokacin da yanayin ya canja sai su fama su fara fama da wannan eh, matsala eh wallahi za suna samun wahala wurin numfashi amma in kuma aka san abin da ke kawo wannan sai a sai a sai a kiyaye a kiyaye kuma a kare su daga waɗannan abubuwa to muna fatan hukumomin suna sauraron wannan shiri kuma kila za su ɗauki wani mataki na ganin an rage yawan hayaki da sauransu a cikin jama'a. Eh dole mu yi haka in ba haka ba ciwokan nan musamman ma na yara zai ta karuwa ne hajiya. To Allah ya sauwaƙe. Amin amin. To ma sauraro wannan shiri na lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke yana zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. The Voice of America. To shi kuma Muhammad Umar Ambursa a can ƙaramin hukumar birnin Kebbi jihar Kebbi Najeriya yana so ka mishi bayani wai me ke kawo tsutsar ciki ne ko kuma macijin ciki. Abin da ke kawo tsutsar ciki ko macijin ciki a ajiya shine yawanci abubuwan da muke sha tsafta rashin abubuwan da muke ci ba su da tsafta da kuma inda muke kwasan abubuwa yadda muke ci to duk shi ke kawo wannan haji shirinmu na baya ma kayi wannan bayani ai wani ya yi eh. tambaya makamancin wannan eh saboda haka dole in za mu ci abubuwa mu tabbata akwai an wanke su sosai ko kuma in ganye ne ba mu gane ba dole mu dafa shi sosai ya dahu ya dahu ya dahu in irin salad salad din in baka tabbatar da inda ya fito ba da ka ci to eh kai makanka kiyama lalle kai makanka ne domin in ba haka ba to kin ga kamar kasashen ai irin ba da su da irin waɗannan ciwon da wuya kaga mutum ya samu irin wancan, domin wani irin ko irin abubuwan sallah din dole sai an tabbatar an wanke mun ka zo gida dole a wanke to dole mu yi ta waɗannan abubuwan ba haka ba za mu yi ta samu waɗannan ciwuwuka din to in mutum ya kamu da ciwon akwai magani eh akwai magani da ake bayarwa wanda zai mutum zai sha sai sai sai duk su fice to amma yawanci za a ba mutum magani ya sha bayan mako biyu kuma sai ka sake sha amma kuma dole in dai mutum na da shi in aka ba mutum magani dole duk iyalansa dole su ma sai an ba su kuma kayayyakin mutum dole kayayyakin da suke kwana a kai dole a wanke su sosai don waɗannan tsutsotsin suna da kamar kwai haka wani lokaci sukan fito sukan kwanta akan kayan da mutum ya kwance to wani lokaci dole a wanke abubuwan domin ba a tabbatar da inda suke ba kuma bayan an ba mutum magani in ya ci gaba da cin kayayyakin nan barkatai ba tare da ana tsaftacewa ba zai kuma kamuwa da cutar zai kuma kamuwa da shi to takan yi tsananin da ba za a iya warkarwa ba a to waɗansu in dai baka mutum bai je an lura da shi ba wani lokaci sukan yawa yadda za su toshe hanjin da inda bayan gida ke bi to in suka toshe wannan to in ba hankali ba kuma ba a je da wuri ba yana iya halakar da mutum to Allah ya sawaike amin amin an ce idan kunni ya je aka ce jiki ya tsira gaskiya ne hajiya to lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka nan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirinmu na gaba idan Allah ya kai mu a halin yanzu kuwa madadin Dr. Ladan? Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. To, madalla kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. To, madalla kafin mu ci gaba ga wannan matashiya. Idan ba mu son jiye ta ba mu, shi ki gidaje. mu ɗauki su. Wanka ko shan ruwan gishiri baya maganin cutar Ebola. Abin yi kawai shi ne. Kada ka yi mu'amala da wanda ya nuna alamar cutar da ya haɗa da zazzaɓi mai tsanani ko jan ido ko amai ko kuma ciwon ciki. Ka wanke hannunka da sabulu akai-akai musamman ƙarƙashin farcinka Idan kuma babu sabulu sai ka rika amfani da ruwan wanke hannu. Ka yi amfani da safar hannu wato glove lokacin da kake kula da waɗanda ke ɗauke da cutar. Ka dafa nama sosai ka kuma guji cin naman daji. Ka sa rigar kariya da safar hannu duk lokacin da kake taɓa dabbobi. Kada ka taɓa wanda ya mutu da cutar Ebola. In kunne ya ji, gangan jiki ya tsira. Sako daga cibiyar yaƙi da cututtuka ta ƙasa da ƙasa. Idan muna To madalla yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuka aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum sashen Hausa na BOA Amurka. Mai magana Alhaji Hassan mai waya kan giwa. A hakikanin gaskiya zura ido da wasu manyan shugabannin Najeriya musamman na Arewa suka yi irin yanda ƙungiyar Boko Haram ke cin karanta babu baka ba tare da sun ce ufan ba abin takaici ne da Allah wadda hakika su sani duk abin da ya ci kare ba zai bar kura ba idan za su yi magana game da kawo karshen boko haram a najeriya to su miƙe tsaye su domin dukkan abin da ya ci talakar najeriya hakika ba zai bar su ba alaikum kuna tare da mamman jikan saro daga nan tilkoro ina magana ne akan masu cewa muhammadu isuhu ya yi karambani da ya ci a yaƙi ɗan ta'adda to ba karambani ba yayi saboda yan ta'adda sun riga sun yi mana laifi kuma sun yi mana niyyar laifi da yan niyyar kuma sun kashe mana yan uwa to shi yasa ba karambani a zan da karambani ba a takare ka ba a ja ka ba ka sa bakin ka yanzu game da zaben Najeriya da gulutan yasa takarar zaɓe kun taba ga wani dan Niger ko shugaban kasar Niger ta kara. takara ai wannan ba sannan sai a ce karambani ne an shiga magana wasu kasashe amma su yan ta'adda liman man da yan kasa kamata da janan tsaron mu duka muna da niyya da zuciyar mu kokar mu kammu insha Allah mu ta adda assalamu alaikum assalamu alaikum sashin Hausa na Radio America sunana Muhammad Lawan Idris wanda aka fi sani da suna Lawan Fulana a Unguru jihar Yobe Nigeria kona ko kukan da nake son gabatar shine ga manya-manyan shugabannin ayyukan Najeriya duba girman Allah su duba girman Allah su duba girman Allah su halin da muke ciki a ƙasar nan duk hanyar da za su bi duk hanyar da za su bi wacce take ita ce mafi daidai sun fi mu saninta saboda haka su ɗau matakin da ya kamata a akan wa'annan tashe-tashen hankali da ake da sake-saken bama-bamai babu zaman lafiya dan Allah su taimaka su san ba mu da wani wanda jagora da ya kai su su ne fa jagoran arewa ko mutum ya gaya musu magana ta gaskiya ko bai gaya musu ko ya gaya musu mai ɗaci to su daure wannan haƙƙi ne a kansu kuma Allah zai tambaye su tunda su ne jagororinmu ina kungiyar arewa conservative forum ne me yasa ba za ku fito ku yi mana abin da ya kamata ba don allah ku taimake mu ku duba girman allah ku duba girman allah assalamu alaikum riyan amurka mai magana umaru daga nan jawro jauro local gamman adamawa fitar najeriya ni kira da zai yi ga mutanen jihar adamawa musamman ma hukumomin da abu ya shafa don allah buɗe mamu kasuwan som yau makonni uku kasuwan som bai shi ba kuma mu talakawa hakika wannan kasuwa shine madogaranmu don a wurin ne za mu je mu samu kuɗin da za mu yi abun bukatunmu don Allah wannan shine ra'ayina don Allah hukumomi a ji tausayin talakawa a ji tausayin talakawa a ji tausayin talakawa da shugabanni don Allah bude mu kasuwannin wannan shine ra'ayina a huta lafiya. To kafin mu karkare baki ɗaya ga takaitattun labarai. Shugaban Amurka Barack Obama ya tabbatar da mutuwar wani ba'amurken da mayaka suka kama mai suna Abdulrahman Kasik ya kuma ce mayakan ƙungiyar daular Islama sun kashe mai aikin agajin ne ta wani tsari na tsabar rashin imani. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce kasashen duniya za su ci gaba da mai da rasha saniyar ware muddin dai ta ci gaba da saba ma dokar ƙasa da ƙasa da yarjejeniyoyin da aka cimma da zumar kawo ƙarshen rikicin Ukraine. da yake magana jiya lahadi a brisbane a wurin taron g20 mr obama ya ce takunkuman da kasashen yammacin duniya suka kakaba ma rasha saboda goyon bayan da take baiwa 'yan tawaye a gabashin ukraine sun fara aiki Jami'ai a Burkina Faso sun ba da sanarwar naɗa wani tsohon ministan harkokin wajen ƙasar mai suna Michael Kafando a matsayin shugaban ƙasar na wucin gadi wanda zai jagoranci ƙasar ga komawa ga mulkin farar hula. wani kwamitin da ya kunshi 'yan siyasa da wakilan sojoji da shugabannin addinai da na al'ummomi ne ya ba da sanarwar naɗin kafando a yau ɗinnan litini kwana guda bayan da aka fara tattaunawa kan cike wannan matsayin wata 'yar ƙunar bakin wake ta tarwa kanta a wata kasuwa a arewa maso gabashin najeriya ta hallaka mutane akalla goma sha biyu nan take dai babu wanda ya ɗau alhakin kai harin na jiya lahadi a azarai wani gari a jihar Bauchin Najeriya to amma a baya dai kungiyar Boko Haram mai tsatsauran ra'ayi ta ta sha kai hare-hare makamantan wannan a fafatawar da take yi da gwamnatin Najeriya. To a gaishe ka masu saurare nan kuma muka kammala shirin na safiyar yau sai kuma can da la'asar mu sake shigowa da waɗansu shirye-shirye ciki har da ilimi garkuwar ɗan adam na Yusufu Aliyu Harande. yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatar da shirin da malam sidi da har hada shiri da bada umarni da injiniyan mu na yau charles hall alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri This program has come to you from the Voice of America, Washington.